Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya, mun fara kawo muku matsalar faduwar jarabawa a jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya bayyana damuwarsa a jawabin da yawa al'ummar ƙasar ranar bikin cika shekaru hamsin da 58 da samun 'yancin kai. da kuma zargin da yi wa kungiyar ɗalibai na yawan yajin aikin da suke yi wanda ke hana su samun karatun da ya dace. A wancan shirin mun kawo muku matsayin Ahmadu Sani Ibrahim, sakataren kula da karatu na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa, da Musa Kafi, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar iyayen yara ta jihar Maradi, da kuma Muhammad Sadisu Isa, daraktan kwalejin Lako da ke Baradi. Yau za mu ɗora inda Amadu Sani Ibrahim, sakataren kula da karatu na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ke shaidawa Salisu Isa cewar buƙatarsu ita ce na ganin shugabannin ƙasa su dinga barin 'ya'yansu suna zuwa makarantun jama'a muddin suna buƙatar kawo gyara. da ya ce laihi na su wane ne shi da kanshi ya san da cewa suna da laihi gare su saboda sun san abin da ke can suka hidda abin da ke can mhm. suka zo suka kai ɗiyansu ekol mpia mhm. suka bar ɗiyan talaka cikin rashin biya ba su kula da mushannunsu mhm. ba su kula da salarin mushannunsu ba su kula da albashin da aka ba su suka zama wani abu faske ta kawai wani alokaci wani wurin su an ba su suka zama mutane wanda uwayen su suka shi ba suka yi da kafin suka zama matasiya duk wannan abubuwan ba su dake amma kula ta shi a ce laifin wani ne ni na ce musu inda adalai ne su ba su iya rezo don fulon education tanke ɗiyansu ba su cikin shi mhm. paske inda sun sa yanzu da shi ba din kaɗin sanu to ganin cewa ku kun san da haka me zai hana ku ku tsaya ku yi karatu maimakon ku tsaya kuna zanga-zanga saboda wani abin da na ce maka ni in ta ni ne yau bakin ciki na abin da ake hana mai samun yajin aiki in ta ni ne da mu kyale su da abin mu taimaka nemi ilimin if ke cikin mu dauki wani prison and conscience mu zo mu yi karatun saboda albashin jika goma sha biyu jika mu zo mu bata maka lokaci gaban za a yi dariya su da iyansu ya eh, insha Allah rabi shine nazari na amma tunda abu na jama'a ne gaba ɗaya kowa da irin ra'ayin shi ra'ayi ba na kowa ba za ka ra'ayi wanda ya yawa dole mu bi wata ranka ganin mun ta yashi aiki ya gaya mana yaji aiki da muka ta guda na banza in baki wata wata shida a biya kudin albashi na wata guda ba an yi babu mushanni babu kayan aiki babu kuma duk kan ta yashi aiki a kohija har yanzu kasar gari mana cikin har ba kansa ta ida ba san burus ta bi ba ida biyan ta ba balla abiya ta uku balla abiya burus ba kansa balla shi ne na tare matsaloli sun yawa kai bayanin malaman makaranta kuna da karancin su ha mai da karancin malaman makaranta horo ma suke su bayan Allah da kokarin su horo suke su a wasu horo ba ka malaman makaranta sai aiki kamar horo sai ana ba shi horo ana dan kawar sama hanya amma an kama malaman makaranta yau ba Allah ya ci dan ya samu bakin shi bai san da zai ta jami'a ba wuri ya ta ci shi sai wata kwantara in shi wahala ko ina da ko ina shi bai shi bai makan shi adalci ba aske bai abin da kai jami'a ba bai mai yaro adalci ba aske bai iya bayar horon da kamar tun da tun sai ba shi zo neman kan shi ka ba ga da wani irin sirki kasa ga ake so kashe ɗiyan mutane gaba ɗaya ina samun ɗaya yanzu mu yi mahita kai ga ganin ka ta wannan mahita matasa sun ciwon kanmu kanmu nazari in su suna tunanin haka da suke mana mu miki muke mu ce wancan mu yi mana mu yi mana mu ka yi kanmu mu abin da ya kamata su mana mu can su yake shiga daga su daga su haɗiyan su su sha lahiya mu dai mu matasa ne muke mu yan talaka ne to mu kan nazari mu tsaya cikin talaucin mu mai da kama cikin talaucin mu mu tashi min gwarzo paske sai da prise and de conscience in babu wannan prise de conscience kullum din jaje zamu to kullum muna baya kullum muna baya kenan matasa duka mu inda muke a makaranta mu tashi min nazari mu yi babban taro na gangami mu gaya mu kowa kai jama'a mu ke abinda muke rasa da abinda muke nema wane yayi abinda muke asara yayi ilimin kana asara ilimin saboda duniya kana sa da izini saboda wani dangun ta'awar bai kai kawo bai ana karayar ko karayu ka shan ba ba shi ba ba biyar ba ki dan matsa mu kan mu nazari mu taimaka neman ilimin mu in ma san samu ne duk wani revendication inda har kai kuɗi ne ko wani abu Allah da Allah mu taimaka ya yi aiki kwana guda mu zo mu taron gangami mu zauna mu yi sallah mu yi azumi ta gama sallar sa Allah ya yi mana wannan yashin aiki mutum sati uku sati biyu mu karatu mu da kuma muke asara a ce an ce ba samu ba wanga a ce no sai a ce daga ya Allah kwanne kenan gwanda mu kama cikin mu in sallah zamu zanki da azumi kansu Allah ya tsaye mana da su mu yi in na fi zamu tashi dare muna gama su da Allah mu shugabanni wani kullum musu in kuma ba mu iya to da Allah mu bar asar karatu mu je mu karatu ta bakin Ahmadu Sani Ibrahim sakataren kula da karatu na kungiyar ɗalibai ta ƙasa kenan shi ma Musa Kafi sakataren tsare-tsare na kungiyar iyayen yara ya zargi shugabannin tafiyar da ilimi a matsayin waɗanda ke haifar da matsala. Ga dai abin da ya shaida wa Salisu Isa. Tun da mu mun san matsalolinsu, kenan mu matsawanmu, in mun shi mu magana ci zamu bada, kenan suwa zamu dabuga. Wannan mayan na wajen ilimi su ne zamu dabuga. To da mun dabige su sai ga sana mu kwanoni. Har mu gaji yau ba mu gabaro, yau ba mu gabaro, yau ba mu har mu kai mu gaji mu bari. To su yaran da ke zanga-zanga ba ku hana su su Yara sosai ma muke hana su. kai mu dai nan shahan maraɗi yau in aka ce za a zanga-zanga mu uwa yara in dai muka matsa wurin mun sha mu matsa mu ce ma yara su tsaya za mu nemo inci yaran su ɗauki maganan mu su tsaya amma da mun je mun dabigi wannan masu ilimi masu haraka da makaranta sai nan ne ake mamu cikas kenan ko mun ɗauki alkawali da yara ku bari gobe komai yana taya daidai to da mun ji can sai mu samu cikas wani irin cikas ne kuke so cikas na ga yanda muke so eh, eh, ku masu kula da harkar ilimi ku so mu da mu da ƙwayan ɗaya mu gamu mu kama abin nan ya tai mu san kiran taro shika da shika yau da gobe yau da gobe muna san civilizan mutane da owaye da da su masu gwamnatin sai abu ya gagara yaranmu in ba dan suna sun gani mu muna yi bakin gwalgwado ba da sai su ce kai oyan gama ba su ana cewa kamar siyasa ce duk ta bata wani abu kuma cikin bangaren naku siyasa ke bangaren da baya siyasa da bangaren mai siyasa wanga wanda baya da siyasa wallahi yana iya gyara komi in ana kama mashi na ce ma ka ga lahi nan wannan masu kula da harkar ilimi na ja ta bakin musa kafi sakataren tsare-tsare na kungiyar iyayen yara rashin maraɗi kenan Muhammad Sadisu Isa, daraktan kwalejin Lako da ke birnin Maradi, ya lissafa wasu matsaloli da ya ce ya dace a duba su muddin ana buƙatar gyara. Yanzu in muka komo firamare, kasan da ana yin examen in yaro ya kawo ta shidda ana masu wannan eh, wato examen wanda za su zuwa cesium. To sai gwamnati ya zo hidda wannan. kenan kaga ya ba da daman mushishika na primar kowa ya abin da ya ga dama ba kowa za yin koya ma yaran da kyau da babu examen ku ke korijen takardun su kofin da kanku kenan wanda ga dama sai ku fasa fasashi nan ma matsala ce da gwamnati hidda wannan examen din daga primar ba daidai ne ba a haka na gaskiya in akwai examen dole ne bakin gwalgwado yana sa mushikan su za su yi aikin su kuma kudin turawan da suke bada saboda gwamnati yana biya ma turawa abinda suka ce mashi siyasar turawa ce ita ce gwamnatin mai ke bi yanzu in shi mushe wanda ke ta shidda sai ya ce yaro kaza yaro kaza yaro kaza ba su iyawa amma sai a ce a kai su shi yasa in suka je sai ya je yawancin su daga cgm ba su iya sai a koro su don kaga duk wannan ire-iren laihi ne irin na gwamnati ko ba haka ba yanzu in muka zo kama ga kungiya uwayen yara su kungiya uwayen yara na duka ba su aikin komi ba su aikin su kawai saboda inda suna aikin su ta kamata su hidda siyasa daga cikin harkokin su bai yiwuwa a ce kuna abinan wakilan uwan yara a ce yara suna grave ku zura idanu in gwamnati baya da gaskiya ta kamata ku gaya mai gaskiya baya da gaskiya in yaran ne ta kamata a gaya musu gaskiya ba su da gaskiya to don ungiyoyin uwan yaran wannan ta kamata su kama jikin su kuma uwan yara daga wajen su su ma suna da nasu laifi yanzu sai ka ga yaran ka yau ya je lakwal an kuru shi gobe an kuru shi mutane suna nan suna kallo to ta kamata ko da karci karci ne wani lokaci bisa kan ilimin nan mutane su zan kira ko da ko gidan eh, mai unguwa ne ta kamata uwayen yara su zanki su zan kira suna tantamna ta wace hanyar za su bi abin nan ne su bi saboda yara su yi karatu saboda duk da za a yi magabata sai an rinca idanu sai an hidda siyasa sai an hidda tsoro an gaya masu gaskiya wajen ɗalibai su kuma mun lura da su daga sai ijan na abin da ya sama mun yi lura da su yanzu dai wanda ke wakilansu yawancinsu ba masu son karatu ne ba yawancin wakilan ɗaliban nan ba su son karatu wasu ma ba su fara lakwal ɗin ba neman kuɗin da za su rubuta kansu ne suke yi to don in suka zo tunda ba su so yawancinsu to duk abin da ya samu sai su zo su ta tada su yanzu su kuma su da ake wai su da suka yawa su ma suna da matsala saboda mun yi lura da su tun da salula ga ta zo sun yi mai da hankali wajen salula da mai da hankali wajen karatunsu ko da sauraron kansu saboda yanzu nan cikin lakwal in aka zo da an hito waje abinda za a gani ga yaro za a gani maki ya ɗauko wani kayan shi ko wani littafi ya karanta sai ya ganshi yana yana latsa salula ko ba su hanya an za su zuwa lakwal in ba ga salula ga hannunsu ba kana ganin kutar garin su akwai ma wasu yan mata lokacin da ake karatu sa'an suke sauraron dandalin soyayya to ta kamata a kama jiki in ana son ilimi ya ci gaba Nijar. To sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin bakin namu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu Salisu Isa da ya hidimar hada wannan shiri. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.